Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba ne Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Najeriya ta sake shiga idanun duniya shekaru sama da shida bayan sace 'yan matan Chibok, inda 'yan bindiga suka sake kai hari a makarantar kwanan ɗalibai a wannan karan suka yi awon gaba da ɗaliban makarantar kimiyya ta ƙanƙarar daren Juma'a 11 ga watan Disamba, waɗanda zuwa yanzu duk da yake ana yayata labarin tserewar waɗansu ɗalibai sai dai babu tabbacin yanayin da suke ciki. Wakilin Musani Sha'ibu Malumfashi ya samu zantawa da ɗalibin da ya fara dawowa gida wanda za mu saya sunansa bisa dalilin tsaro. Ga bayanin nasa. Dan aji biyar ne, wato Yasassu hmm. kake ko? Wai eh, bayan da kuka fito prep hmm. da suka fara wannan harba-harba, a lokacin ne suka kaɗa kuka yi daji da su? Eh, a lokacin ne bayan mun zo mun dawo daga United Prep muna zaune a cikin hostels wasu sun fara cin abinci wasu kuma sun biyi za su fara za su yi wanki hmm. to a wannan lokacin muka fara da an fara wannan harba-harba hmm. bayan harba-harban an ce sun hauro ta katanga suka shigo makarantar tako eh. ko a lokacin ne suka kaɗa ku eh, suna da yawa mu ma ne bayan bayan an yi harba-harban kayan su kai shigo shigowa makarantar hidin muka hita don mun hito waje daga cikin hausis. Hmm. kana kuma aka ce mu koma ciki mun koma mun kulle ko ina sai aka rika ce wani aika gasu nan sai shigo cikin makarantai. sai muka hito daga cikin makarantar ba mun hito daga cikin ba mun hito daga cikin house din hmm. kowa ruga mun ruga har mun haura katanga sai aka rika ce mana mu dawo mu dawo mu dawo mun ɗauka 'yan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana sai bayan mun daddawo an tattara mu wuri guda suna yin fara yin magana ya muka ji yan hilali ne suna magana ne da hausa kuma kayan sojoji ne wasu sanya da kayan sojoji wasu kuma fasinan ne kayan gida ba uniform ba duka zagaye mu sai suka kada ku a ku fita kawai eh suka kado mu ta bakin gate lokacin da zamu hita ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina tunanin dan sanda ne aka halbe mm. wanda aka halbe din nan ina mm. nan sai muka rawa shi ta gihe muka hita duk ga nan sun sa layi har bakin gate din su yan bindiga din mm. mun hita mun hita mun ɗauka gari za su watsa mu ashe daji za su yi da mu duka hanyar zango da wannan project ta yi zango duka mm. kaɗan suka ce ne ta tafiya kawai wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zagaye mu muna ta tafiya mm. muka ta tafiya sai suka bayan mun yi tafiya mun yi nisa saman project nan sai suka yanki daji kuma mm. suka ci gaba da tafiya da mu ba mu san inda muka yi ba kuka ta tafiya cikin daji eh bayan mun yi nisa cikin dajin nan mun sha tafiya mun daɗe muna tafiya sai muka je kawai muka muka tare an fara zazzaunawa sai aka ce mu zazzauna da muka daga kan mu sama muka ga mashina ne jiyar da yawa sun riga sun yi fakin duk sun sun kange mashinan mutane ne a saman masu sun biyo sun yi tunanin yan makarantar ba su da yawa ne sai su dora mu a mashin hmm. duk su loda mu a mashin sai su ga mashinan ba su iya daukan mu sai suka ce kawai a kada mu ta kasa da su gaba da tafiya ya tafiya ta kasance yadda suka ce mana in ka san kana da waya ko kuɗi ko hitila ka da an ba haka ba a kawa ka da ɗaya daga cikin waya ko kuɗi ko kuma hitila to sai za su halbe ka ne su kashe ka su kashe banza to daga nan dama sai muka ga wasu mutum za su kai shida ko bakwai wa'anda ba 'yan makaranta ba manyan mutane hmm. an sako su cikin mu to bayan an sako su cikin mu sai muka ji ɗaya na waya yana cewa goga ga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su to sai ogan ya ce a sake su tafi kawai mu tunda mu gurin mu suka zo a sake su kawai su tafi sai wasu suna cewa a bari ta za a jalis kawai a halbe su sai suka sai wani ya ce a tunda oga ga yanda ya ce kawai a jalis su tafi sai aka bar su suka tafi mu kuma aka kada mu cikin daji suka yi ta tafiya kai ya aka yi ka samu Allah ya kubutar da kai to bayan dai mun sha wannan tafiya har gari ya waye muna tafiya cikin daji to cikin daji ba hmm. tun da mun hito da takalma to ni takalmi na tun ma bakin gate turere ne ta sa ma na sake shi ban sanya akai ba aka take mai shi mutane da yawa kowa ya yi da takalmin shi ba takalmi haka muka fi taka kaya ko ka sa takalmin to ba ka sanin lokacin da zai ta jikin kafafka. haka muka ta tafiya muna taka kaya tun in mun taka kaya mu tsaya mu cire har ta kai ga ba ma ka iya tsayawa ka cire ko ta balle ko kuma ta cire da kanta haka muka ta tafiya bayan gari ya waye suka samu wani guri suka karkashin wasu itatuwa suka samu bayan sun samu ƙarƙashin itatuwan nan suka ce kowa ya zauna ya dukar da kanshi ƙasa su ƙananan yara kuma su ma suna bullowa daga gehe daga wurin daman mu suna da yake ba mu san zuwa mu san yamma ba suna da hitowa daga gehe hmm. suna zuwa sai kallon mu suke da gindini suna ta kallon mu to bayan nan kawai suka fara jin karar jirgi ya taho sai suka ce kowa ya kwanta su ma suka koma gehe suka rika hango mu da gindini kowa ya samu ƙarƙashin dutse ko ƙarƙashin bishiya suka ɓaɓɓoye suna kallon mu da gindini har jirgin ya gama yawo bayan nan aka tada wani ɗaya daga cikin babba daga cikin aka ce babba daga cikin ku ya tashi sai aka tada wani yana tashi sai aka ce ya irga mu ya ga mu nawa ne sai ya irga mu sai ya ga mu ɗari biyar da ashirin ne cif cif in ɗari biyar da ashirin cif cif suka ce to wa zai iya ciyar da ku haku ɗari biyar da ashirin lallai wa Allah kuna da ko ɗan matan tuba albarka nan muna nan zaune dai har dare ya yi bayan dare ya yi ranar asabar kenan hmm. ranar asabar ya yi yamma ta fara kenan hmm. sai suka ce mu kwanta a kayan dai mu fara daren ya yi an sa mun shawarwa. bayan mun shawarwa mun dawo yunwa muke bi ba abinci mun kwana muna tafiya kafin mu duk ta gaji ga kishirwa ruwan ma ba abin mu muka wani sha ba muna fara sha ba kowa ya sha ba a hakoro mu da wulani bayan mun dawo ga yunwa muna bi sai dai muka riga tsinta wasu 'ya'yan itatuwa ba yan itatuwa ba ganye ko kuma wani abu kacau kacau muka rika samu kawai in dai muka samu ganye mai dan testin ko kuma irin ganyen gauda mm. shi muka rika samu muna ci kawai hmm. kowa dai ya samu ya ci ni ina makonce ko tashi ban ne zai ki kawata ciwo take ina da skill cell ne yasa wallahi dai aka rika ni kowan ma ni ma ina tauna ba daɗi haka nan muka rika tauna kuma ko ka ci ma dai ya kara ma ishi ba gashi ba ruwan za su ba mu ba nan dai muna cikin wannan yanayi har dare yayi to bayan dare yayi sai suka ga jirgi da ya cika yawo wurin sai suka nemi za a canza wuri to muna kwance kawai yamma ta hara kenan kawai mun dan kwanta haka sun ce mana kwanta sai suka tada mu bayan sun tada mu mun dauka wani abu za a yi kawai suka ce mana mu sa layi muka sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu ana tafiya ana yi ana bugun mu kuma sai aka rika rarraba mu tawaga tawaga tawaga tawaga Mm. idan kamar mutum hamsin nan suka tsayanan, to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehen su gehe gehen su haka aka rika tahiya da mu a layi a dire muna tahiya to bayan mun yi nisa da daren nan daren asabar kenan mm. to lokacin da na kubuta kenan a daren na kubuta to bayan mun je mun sha tahiya mun sha tahiya mun daɗe muna tafiya sai aka zo gurin wani wani guri kawai aka ce mana mu zukunna na ji suna magana ai gari ne mu jira saura su zo sauran wa'anda ke kan layi can baya su iso gurin su suma. su ma su yanke shawarar shin ta tsakiyar garin za su bi ko ciko ta gehen garin za su bi to daga nan ni kuma he ne na ji kawata gaskiya ciwo take ba inda zan iya zuwa ta addubi ciwo take kawai na yanke shawarar ga wani bedi nan gehe cikin taron yace bara an kwanta daga gehen shi in Allah ya taimake ni in Allah ya taimake ni na sha mm. na tafi to shikenan sun tafi sun bani nan shikenan in kuma Allah ya sa sun sun gani sun ce sai sun na tafi ko kuma sun halbe ni shikenan sai na zauna ina zauna a gurin nan na fara addu'a na fara karanta wannan wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq mm. da kuma bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' da kuma ayatul kursi ina ta karantawa har kowa ya gama hallara gurin sai suka yanke shawara ai ta gefen garin da su kada su tsakiyar garin kada a samu matsala sun gama yanke wannan hukuncin kawai suka ce a tashi a ci gaba da tafiya ga wani nan gaba na, saboda addu'a da ne Allah ya taimake ni sai dai ko Allah ya makantar da shi bai ganni ba haka nan ya kada saura aka ci gaba da tafiya ba wanda ya gani to saboda na san na san akwai wa'anda ke nadewa cikin daji haka mm. suna nan he daga baya su kuma cikin yan uwan namu akwai wa'anda sun gudu sun saɓe to abin da suke guje ma matsala in ka gudu abin da yasa ni matan wani ban gudu ba to in ka gudu baka san ina zaka ba cikin daji ne baka san gaba zuwa baka san yamma baka san kudu ba mm. an yi kwana ana tafiya da kai kai baka san ko ina ba ko ka tashi ko komai tsaunin da zaka hauro ba ka taba hango gari mm. shi yasa akwai waɗanda sun riga ni gudu amma kawai ni saboda Allah ya taimake ni kusa da gari kusa da gari na tsira sai aka taimaka aka ɗauko ni a mashin aka kawo ni har gida dalilin da yasa ni na zo da wuri kenan na tabbata akwai wanda sun gudu ba su hannunsa amma suna ran cikin daji ba su san inda za su zo gida ba abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da shirin domin jin ci gaban da ake samu dangane da wannan lamari yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin musamman sani sha'ibu malumfashi da ya mana hira da ɗalibin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri kewa gwamnatin jihar Katsina da kuma tarayyar Najeriya fatar cimma burin dawo da waɗannan ɗalibai da kuma sada su da iyayensu lami lafiya. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.